Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo talatin matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a Freak zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin 8 ga watan Mayu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. 'Yan Faransa sun zaɓi mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa. Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da 'yan matan Chibok 82 ɗalibai waɗanda masu tsatsauran ra'ayin nan na Boko Haram suka sako su ranar Asabar. koriya ta arewa ta ce ta sake damƙe wani ba amurke wanda ta zarga da aikata laifi na yin matakaran tsaye kanin labaran kenan to kwana daya bayan sakin 'yan matan nan 82 da kungiyar boko haram ta yi wadda ta yi garkuwa da su na tsawon sama da shekaru uku al'ummar jihar borno jihar da aka sace 'yan matan sun yi tsokaci cewa gwamnatin buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran boko haram din nan na taya iyayen 'yan matan cibok da murnan cewa an suke 'ya'yansu abin da ke bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka sake su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a maiduguri ne aka sake muna da rahoto waɗanda rahotanni da za kawo muku kenan bayan labarai yau kuma shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed zai ɗora kan batun kasuwar fantika da ke birnin tarayya abuja da 'yan tireda ke cewa ana neman a yi musu fin ƙarfi amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan Faransa sun zaɓi mai tsaka-tsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa. Suna masu watsi da abokiyar karawarsa Marine Le Pen mai kyamar ƙungiyar tarayyar Turai da kuma baƙi. Sakamakon wucin gadi wanda aka fitar nan da nan bayan kammala zaben ya nuna Macron ya samu kashi 65 cikin 100 akasin Le Pen mai kashi 34 da rabi cikin ɗarin. wani sabon shafi a daɗaɗɗen tarihinmu ya buɗu da daren nan abinda makurin ya gaya ma magoya bayansa kenan jiya lahadi bayan zafaffen yakin neman zaɓe inda aka yi ta matuƙar bayyana ƙyamar hukumomin ƙasar a karon farko a tarihinta na wannan zamanin ta yadda ma aka wance kalar da dukkanin jam'iyyu masu alaƙa da hukumomi a zaben na shugaban ƙasar. ina son wannan ya zama wani shafi na ƙarfin gwiwa da kuma yadda gobe-goben nan ne za mu fara wata sabuwar rayuwa a siyasance batun inganta siyasarmu tare da la'akari da cewa tana da nau'uka iri-iri da kuma batun jaddada demokradiyya mai wato zai samu fifiko tun daga rana ta ɗaya a cewar macron jiya lahadi ta iyakanta zababben wato zafaffen yaƙin neman zaɓen da 'yan faransa da dama suke ganin shi ya fi zuwa da gaba da takaddama a tarihin baya-bayan nan tuni le ta ansa cewa ta sha kaye jiya lahadi to amma ta sha alwashin ci gaba da an karar da jama'a su bijirewa ra'ayin cakuɗa al'ummar duniya da sassauta sharuɗin shigowar baƙi. jiya lahadi shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da 'yan matan cibok 82 dalibai, waɗanda masu tsatsauran ra'ayin nan na boko haram suka sace bayan da aka sako su ranar asabar a arewa maso gabashin najeriya mai fama da tashin hankali faifan bidiyon ganawar a abuja babban birnin ƙasar, na nuna shugaba buhari na jawabi magalabaitattun 'yan matan yana ce musu ba wani ɗan adam ɗin da ya kamata ya ɗanɗana irin wannan masifar ya kuma yi alkawalin cewa zai tsaya wato kai tsaye fadarsa za ta sa ido kan waɗanda za su kula da 'yan matan zuwa jiya lahadi babu cikakken bayanin yadda 'yan matan suka samu kubuta to amma sakin nasu ranar asabar ya biyo bayan tattaunawa mai tsawo da wakilan boko haram tattaunawar da ta hada da batun sakin 'yan matan a madadin sakin wasu kwamandojin boko haram kafar labarai ta associated press ta faɗi da safiyar jiya lahadi cewa an sako kwamandojin boko haram biyar a madadin 'yan matan to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc koriya ta arewa ta ce ta sake damƙe wani ba amurki wanda ta zarga da aikata laifi na yin mata karan tsaye kafar yada labaran gwamnatin koriya ta arewa ta kona ta ce an kama kim hak ranar asabar rahoton ya ce ya taɓa aiki da jami'ar kimiyya da fasaha ta pyongyang wato ah, jami'i mai zaman kanta wato jami'a mai zaman kanta ɗaya tilo a duk faɗin ƙasar ta koriya ta arewa wadda take kuma da ɗimbin malamai daga ƙasashe fiye da yadda aka saba gani a wata takardar bayani ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kare lafiyar duk wani ba'amurke na ɗaya daga cikin abubuwan da muka fi ba da muhimmanci muddin aka ce an kama wani ba'amurke a koriya ta arewa to mukan yi aiki ne da ofishin jakadancin sweden da ke pyongyang wajen kutar da shi kim hakson shine ba amurke na hudu da ke hannun koriya ta arewa kuma, kamun nasa ya zo ne a daidai lokacin da amurka da koriya ta arewar ke dada hararen juna saboda shirin nukiliyar koriya ta arewa tuni shugaban amurka donald trump ya tura wani jirgin ruwa mai dakon jiragen sama na yaƙi da bataliya daura da ruwayen na koriya ta arewa a matsayin tauna tsakuwa game da manufofin wannan kasar mai bin tafarkin kwamnisanci shugaba donald trump ya ce yana da kwarin gwiwa cewa majalisar dattijan amurka za ta bi sawun majalisar wakilai wajen rusawa da kuma maye gurbin tsarin inshorar lafiyar nan da ake kira obamacare 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican ba za su kunyatar da amurka ba a cewar Trump a wani sakon Twitter a jiya Lahadi, 'yan kwanaki bayan da Majalisar Wakilan ƙasar ta kada kuri'a maye gurbin inshorar lafiya mai sauƙin wadda dokar kiwon lafiya da Barack Obama ke alfahari da ita ta tanada. To amma wata 'yan majalisar dattijan 'yan jam'iyyar Republican wadda kuri'arta ke da muhimmanci ga kowane bangare ta ce majalisar dattijan ba za ta ma ko kula da sabon kundin dokar kiwon lafiya na Obama ba. majalisar dattawa za ta fara ne tun daga farko a cewa susan collins mai wakiltar maine a jiya lahadi ta ƙara da cewa za mu bullo da namu daftarin kuma na yi imanin cewa za mu ba kanmu isasshen lokaci don mu yi shi daidai abin da ta gaya ma gidan talabijin na abc kenan labaran duniya kenan kuka saurara da jiya lahadi shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da 'yan mata 82 da gwamnatin tarayya ta yi musaya da waɗanda aka bayyana a matsayin kwamandojin ƙungiyar boko haram da hukumomi suka tsare daga cikin ɗalibai 276 da ƙungiyar ta sace a makarantar sakandaren chibok sama da shekaru uku da suka shige wakilin ma jihar borno daga inda aka sace 'yan matan inda kuma suka fara yada zango kafin ɗaukar su zuwa birnin tarayya abuja ya aiko mana da rahoto cewa da cewa babu wani bayani da rundunar sojan najeriya ta yi wa al'ummar jihar borno ganin cewa daga jihar borno aka kwashe su zuwa babban birnin tarayyar abuja tunda sanyin safiya ne dai aka dinga ganin jiragen sama na ta shawagi wajen jigilan waɗannan 'yan mata kusan dukkanin yan jaridun da ke jihar dai sun kasa sun tsare don jin bayanan da zai fito daga hukumomin jihar wanda daga bisani gwamnan jihar Tima ya yi bayani ga al'umman jihar da ma mika godiyarsa ga shugaba muhammadu buhari da kuma rundunar sojan kasar game da wannan nasara da suka samu na sake yanto waɗannan yan mata babin da za mu fada illa mu ce lawal alhairan allah ya saka wa shi mu shugaban kasa allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian jtf dinmu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana 'ya'yanmu nan allah ya bashi karfin gwiwa da lafiya allah ya sa a samu sauran 'yan matan nan a cikin koshin lafiya shine addu'anmu shine bukatanmu kuma mun yi imani nan ba da daidaiwa ba za a samu sauran 'yan matan da kuma duk mutanen borno da ke hannun 'yan ta'adda yan jaridu fa game da rawan da suka taka musamman ma wajen yanto eh, waɗannan mata ai yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ce a lokacin sun ma fito sun ce a ah, ba ma sake 'yan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya alhamdulillah hausawa suka ce rana ba ta karya sai ƙuri'a gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu mu kusan goma sha 114 a cikin watanni shidan nan kuma mun yi imani za a samu sauran mu. To wai bai al'ummar jihar Borno ke cewa ne game da 'yanto waɗannan 'yan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri. Muke ganin wannan lamarin da abu guda biyu ne. Na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman ma Chibok gas din nan. Sannan kuma na biyu shin abin da muke dubawa menene za a gaya wa sojojin nan da suka je suka yi wannan yakin suka kamo wayannan mutanen na kashewa suka kashe don su ceci kasansu a cikin wannan bala'i? sannan kuma su wannan sojoji ne abin da aka yi wannan ana ganin cewa ba zai rage musu kwarin gwiwan yin fada ba to in hakan ya kasance kuma ci gaba shin boko haram din zai kare ko ba zai kare ba wannan shine tambaya to da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen yan matan cibok da murnan cewa an suke yayansu amma akwai abin da yana bani matukan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka sake su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karya garkuwan boko haram ba sa iya su fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake sun da aka yi din wani iri da janjaniya aka yi da su a suna an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba yanzu dai bayanan da al'umma ke jira daga hukumomi shine cikakken bayanan yadda aka kubuto da waɗannan 'yan mata da kuma irin halin da suke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tausaya yau daga birnin tarayya abuja kuma ga rahoton da wakilinmu nasiru adamu elikaya ya aiko mana kaurewa da murna dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu, sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan. Esther Yakubu na daga iyayen da 'yarta Dokas ke cikin waɗanda aka sace. Ta ce ko cikin 82 ba 'yar tata tana taya sauran uwaye murna. Mun gode ma Allah ko nawa ba ta ciki amma 82 kam ai iyaye ne suka haifa ai ni uwa ce ko na ba ta fita ba na yar wata ta fita na yi mata murna na wani maza ta fitan Allah yadda Yusuf Sallau Amin mutum biyu shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su wa'annan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari gurin wa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara me yasa kungiyar ba ta yaba kokarin gwamnati in an duba ko kuma dai yaya akwai nasara a samo matan ita ce tambayar da na yi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Dan ba sai abin yabo ba ba da zamu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutum ya abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan ba ta da wani abin nan guda biyu. To a ce wai a ta yaban gwamnati da yake sun yi abu ɗaya shikenan da mutanen da suka ce da aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 ba su ji daɗi ba ko gwamnati ita kanta ba ta ji daɗi ba ai gwamnati ita ta ta magana yanzu wannan abin aka kawo su ba wai mu ne za mu yi abin alfahari da shi ba ko na ba su gwamnati abin da suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo ɗari da goma sha uku su daɗa samun su yi alfahari da abin da suka yi kuma su yaba a kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yaba ba ba mu yaba musu ba. jam'iyyar apc mai mulki ta bakin sakataren ta mai malabo ne ta ce gaskiyar gwamnatin buhari ce ta yi halinta. to alhamdulillah mu a jam'iyyance a gare mu wannan abin da ya faru abin alfahari ne sannan kuma dukkan ɗan najeriya ba ma ɗan jam'iyyar apc kaɗai ba ya kamata kamata ya ji daɗin wannan abin da ya faru kama daga kan ainihin kungiyoyin sa kai da 'yan gwagwarmaya da kuma iyayen yara da ma duka 'yan najeriya wannan abun babban abin farin ciki ne a gare mu manuniya ce cewar dukkan alkawarar da shugaba muhammadu buhari ya daukan ma 'yan najeriya yana na yana cika su to wannan duk dan apc da yake najeriya ko waje dama ba ma dan apc ba wannan abin alfahari ne a gare mu abin farin ciki ne mun gode allah kuma allah ya sa wannan abu da yake faruwa duka ya zo karshe nan ba da daɗewa ba shugaba buhari wanda ya ɗau hoto da yaran 82 cikin farin ciki ya nufi london don ci gaba da duba lafiya muryarsa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba kafin mu ci gaba ga wannan sako. Masu haro ku kasancewa tare da sashin Hausa na murya Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin duniyar Amurka. shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci amerika yadda na yadda na fahimta harkar kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba kimiyya da fasaha we spend a lot of time on our mobile devices these days siyasar cikin gida da ta waje my job is to represent the united states of america hukumar leƙen asirin amurka ta hakingance akan cewa ƙasar rasha ta kwarmata sakonnin imel kiwon lafiya da yanayi. Ta bi kuma nan Amurka, ƙasa da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya. Da ma yanayi. Yanzu dai dusar kankara ta gama zuba a nan yankin birnin Washington DC. Abin da ya rage shine yadda za a fara kwashe ta. Zamantakewa da fafutuka. Ya kamata 'yan sanda su shiga cikin jama'a. Al'adun gargajiya. kai har da ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta hollywood sai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a ranakun juma'a da lahadi domin jin shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo To da yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin 'yan kasuwar Fanteka da ke Abuja, waɗanda a watan Oktoban da ya shige aka je aka rusa kantunansu. Duk da cewar hukumar babban birnin tarayya ce ta ba su filayen wurin domin su yi kasuwancinsu. a bayan da aka tayar da su daga wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1 inda suke a can baya. Kamar yadda muka ji a makon da ya shige, Gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna a yanzu shine a lokacin da yake ministan babban birnin tarayya abuja ya ta da su daga new market a wuse saboda wurin da suke din bai dace da kasuwanci ba nasiru yan rufa'i sai ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan 'yan kasuwa aka sanya su suka cika takardu suka biya kuɗaɗen da suka kamata aka tantance su sannan aka rarraba musu filaye a wannan wuri inda suka gina wannan sabuwar kasuwa ta fanteka sun ci gaba da kasuwancin su har dai zuwa watan Oktoba, wato Juma'a sha hudu ga watan na Oktoba a shekarar da ta shige, inda aka je aka shafa ma shagunan su jan fenti, aka ce su tattara su fita a cikin mako guda. Sun yi ta bin sawu har zuwa ofishin babban birnin tarayya. to amma waɗanda suke da alhaki a wannan lamari ɗin kamar yadda shugabansu ya mana bayani a makon da ya shige sun ƙi su saurare su daga bisani aka tura motocin bulldozer da kuma jami'an tsaro aka zo aka rushe waɗannan kantuna a cewar 'yan kasuwar ta fanteka wasu sun sami sukuni suka kwashe kayansu to amma wasu ko kuma mafi yawansu ma ba su iya kwashe kayayyakinsu daga cikin kantunan kafin a rusa su ba yau za mu ci gaba ne mu ɗora kan inda muka tsaya a makon da ya shige. an gaya muku abin da ake so a yi da wannan filin da aka tada ko da wasa ai sai an saurare ka ma zaka san abin da kake ciki kai da ka je ma ba mai da kai mutum ba ina zaka san ma me ake yi a gurin ma'ana kun je hukumomi waɗanda asali suka ba da wannan waje kuma kai musu wannan kuka mun je diploman control da mun ka je ita safiyar da ta zo da madam bc sun kai wannan aika aika ta ki yadda mu ganta sai ta turo mana wani dan karamin ma'aikaci yayi romon baka cewa ba za a rushe ba ranar juma'ar da sun kasa jan fenti mun ka zo muna murna a haba da safin wanda sai ga ka tafi da gaba da yamma da arewa an ta kowa ta tsure kafin ka da kayan kamar an riga an ci karfin ginin ya nuna nan yanzu ba kwa kasuwanci misali ka kamar direba ne ya rasa motar sai kan je karbe aron motar wani ya dan yi aiki ya samu abun da zai kai gida don Allah mala Nasiru ina tambayar ka mutumin da bai da shago ina zai je kasuwanci dukiyarka tana cikin shago an hau an zauna an yi lebur dinta ga Allah ka dogara da wannan sana'ar da kuma shago to ka fito ba inda zaka je kai abun ma da kake kasuwanci a murje to da mi zaka je kai kasuwanci ina tare da wasu daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa akalla za mu ji bakin ɗaya daga cikinsu ko biyu kafin mu karkare wannan shirin Allah ya da suna malami salamu alaikum sunana alhaji rabiu alhaji rabiu ai baka cika ta sunan yadda za a gane alhaji rabiu ibrahim sunana to mazauni ne daga kano kai ma kana mallakar shago ne wannan kasuwa ta fantika kwarai da gaske ina da shago a gurin kuma ina da gidan wanka kuma a ka'idar takardun da muke da su na gurin nan dama gwamnati ta cate a gina gidan wanka a gurin kuma gidan wankan na gina na zo kuma na sake gina gidan wanka guda biyu nake da su a gurin kuma takarda a hukumance na gina abin ba wai zuwa ne na gina hakurin ba kuma sannan ina da gidan fiya wuta da na gina a gurin da na gida gidan fiya watan ba na gama gina shi ba abin da na yi da shi da injina da komai da komai gini na zamani ne wanda duk wanda ya gani ko hukuma ce ta gani murna za ta yi domin hukumar nan hukuma ce mai adalci murna za ta yi to amma nake mamakin yadda aka aka je aka ruguje mu wannan guraren kuma abin bakin ciki wai akwai wani sarki da shi aka to na ga cewa me ya hada wannan ruguzo da sarki a ciki sarkin juwa ya zo da shi da mace suka shiga cikin gidan wankan nan suke dudduba wai a ba su mukullin ma su shiga su gani waye waye wannan ginin wanda shi ba aikin hukuma yake ba ba bangaren ba ne me ya kai shi cikin shi sarki an ka kula su masu sarauta iyayen kasa ne kusan sun san tarihin waje da kuma dalilan da yasa ake ba da kowane fili to ko da sun sani ai mu a hukumance muka abin ba wai haka kurin muka kai ba da inda ba mu da takarda muka yi to suna da iko su je gurin nan amma mun je ne da takarda to ni kiran da zan yi a cikin wannan tafiya tamu wato kira zan yi wannan gwamnati ta apc gwamnati ce ta adalci kuma mu mu ne 'yan gaba na zaben shugaban kasa mu muka zaɓe shi saboda namu ne mun tabbatar shugaba ne mai adalci muka zaɓe shi muke fatan mahukunta su shiga wannan lamari su duba su gani A haka gaskiya an zalunce mu in aka ban mu haka domin muna da 'ya'ya duk mun fitar da su daga makaranta saboda ba mu da kuɗin da za mu biya a yanzu halin da muke ci kenan to saboda haka muna kira ga minista in ma bai san wannan abin da aka yi mana ba ya kamata ya bincike a kansa ya gani zalunta ma aka yi domin wannan gwamnati mun tabbatar gwamnati mai adalci kuma za ta yi ma da adalci a cikin wannan lamarin namu. ga kuma wani daga cikin 'yan kasuwar ka gabatar mana kanka da kanka eh, assalamu alaikum jama'a mutanen najeriya daman ni dai ba ba ne a magana ta midiya suna na sadis na bubu galadima sarkin yaƙi na baharin daura fi a da sarkin samarin najeriya A eh, hakikanin gaskiya wannan abu ya ban alajabi ko da a ce wajen nan tamfurari ne an bi ka'idodin da ake amsa wajen nan kuma an karba mutanen da suka cin abinci a wajen nan sama da mutum dubu bakwai ne amma kan ido na ga wani mutum ya fita a guje sai an rike shi duk dukiyar da ya mallaka da abin da ya gada iyayensa ya sayar ya zo ya narka a cikin shagunan na ya sayi kayan da yake sayarwa a wurin kuma an kama wajen a rushe mu a matsayin mu na magadan bahari don shi bahari mutum ne mai gaskiya kuma alhamdulillah ne a matsayin na mutumin daura area gidan sarki abin ya ban mamaki saboda ko ba bayan mai babanmu saboda shekaru ya riga ya mu ma kuma haka amma mutuwa ba nan take ba ko yaro zai iya mutuwa yanzu amma muna tunanin mu ne shi ne abin ya ban mamaki ne ga cikin wannan lamari cewa ina bukatar gaggawa shugaban kasa ya haɗa kwamiti mai karfi na gano wannan irin manusoci masu aika-aika in ya sun sani in ba su sani ba kuma ƙananan ma'aikata ne ya kamata a samu kwamiti wanda zai ke zaga a ƙasa ya rika gano abin da ke faruwa mai zaman kansa ana zuwa a sanar da shugaban ƙasa direct dama mun yi wannan magana a cikin family ma kuma mun yi wannan magana a yaldar namu na daura dama muna muna rishin jin daɗin irin wannan matsalolin da suke faruwa a Najeriya talaka ba shi da damar da za a ba shi dama ya je ya ga shugaba a inda yake da ka zo akwai security a wurin akwai ma'aikata a ce ina za ka je kai waye kai wani damar bai da waye kan talakan da zai je tunkari wannan wajen mu mu ne muke da ido a Najeriya dan ba inda za ka gaya mun a Najeriya nan Allah ya riga ya ban jama'a kuma ba inda ban sani ba a harkar mulki kuma na san abubuwan da sai abin da ka ji na faɗa maka mai cikakkiyar dangantakar ka da wannan kasuwa ta fanteka eh dangantaka ta da kasuwa ta fanteka mai karfi ce saboda ni dai dan kasuwa ne ni ba ina harkar ba sana'a da bana yi a kasuwanci irin gwari da kuma kayan da ya danganci na abinci masarufi ina harkar shinkafa da kuma wasu harkoki wanda ni kai na zan iya mantawa in ba an tantube ni akan su ba tunda ni tsohon dan kasuwa ne sama da shekara 25 ko sama da haka ba amma dai baka da shago a wajen ina da shago akwai shaguna akwai shagon mai gidana da ya taimaka mini na kai wannan labalin da nake ciki wato da kamar abun naka ya zama kamar jin eh, tausayin abokai ne ah, don baka yi bayanin cewa kai ma an rusa ka a kasuwar ba a ni ma an rusa shaguna don ga mai gidana nan yana da shaguna akalla sun fi na naira miliyan arba'in kuma yanzu ba ko ɗaya a ciki ni na ma rasa inda na sa raina a halin da ake ciki a yanzu kuma abin yawan mamaki dare ta ci gida a ƙarshe gaba ɗaya aliyu idris ko alhaji shehu aliyu idris shin kana jin kamar in za a katanta asarar nawa ake gaba ɗaya a wannan kasuwar a sakamakon rushe ta me za ka ce ai malam nasiru sai dai a kiyasta amma aƙalla ba a rasa kuɗi ba a ce a rasa naira biliyan goma dukiyar al'umma da sun kasalwanta tsakanin dukiya da gine-ginen da an kai a guraren za a rasa sama da naira biliyan goma naira miliyan dubu goma kenan na naira wallahi saboda jama'a suna cikin mawuyacin hali suna cikin ɗimauta suna cikin tashin hankali da firgici kowa ka gani ko ba da imani dole ka tausaya ma mutum kasuwar Fanteka da aka rusa Abuja kenan suke bayanin yadda aka rushe musu shaguna. Muna ci gaba da bibiyar wannan batu don haka duk abin da ya kunno kai za ku je shi. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. Zuwa gaida malamai kafin mu karkari ga takaitattun labarai. To a takaice 'yan Faransa sun zaɓi mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa. Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da 'yan matan Chibok su 82 ɗalibai waɗanda masu tsoron ra'ayin Boko Haram suka sako su ranar Asabar. Koriya ta Arewa ta ce ta sake damƙe wani ba Amurke wanda ta zarga da aikata laifi na yin mata karan tsaye. shugaban amurka donald trump ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa majalisar dattawan amurka za ta bi sahun majalisar wakilai wajen rusawa da kuma mai gurbin tsarin inshorar lafiyar nan da ake kira obamakiya yan majalisar dattawan da na jam'iyyar republican ba za su kunyitar da amurkawa ba a cewar trump a wani saƙon tita a jiya lahadi 'yan makonni wato 'yan kwanaki bayan da majalisar wakilan kasar ta kada ƙuri'ar maye gurbin inshorar lafiya mai sauƙin wadda dokar kiwon lafiyar da barack obama ke alfahari da ita ta tanada gwamnatin Somalia ta ce an kashe shugaban kungiyar al-shabab na yankin shabele ta ƙasa da wasu mukarrabansa uku a wani samaman da aka kai a ƙauyen barire gwamnatin ta somaliya ta bayyana mutumin da muhallin usman abdi badil to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da salihu garba zai shigo da shirin da rashin tayin za ku kuma ji abin da kasashen renon ingila ke cewa wato faransa ke cewa dangane da sakamakon zaben emmanuel macron a matsayin shugaban kasa kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga tek alhamdu makeri da iyalansa domin rasuwar ɗansu emmanuel thomas wanda ya rasu a jos sakamakon rashin lafiya yana da shekaru hudu da haihuwa muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan gidan baba abbas domin rasuwar hajiya umayyatu a kumasi ghana wadda za a addu'o'i a birnin a yau da safe allah ya ba da dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya gabatar da shirin da malam siri da injiniyan mu alheri ke muku fata alheri